Maran da da aka ce adadin su sun kai goma sha shidda, sun kai farmakin ne lokacin da mataimakin shugaban kwamitin riko na jam'iyyar ta PDP a jihar Kano ke gudanar da wani taro da wasu wakilan jam'iyyar daga mazaɓin 'yan majalisar dattawa guda uku na jihar a cikin sakatariyar da aka buɗe 'yan makonnin da suka gabata wacce ke kan titin gyaɗe-gyaɗe ko trot a nan Kano. taron da an shirya shi ne domin tsara yadda za a gudanar da gangamin 'yan jam'iyya da za su tarbi sabon shugaban kwamitin Riƙon hassan kafayos a ƙarshen wannan mako idan Allah ya kai mu. Jafar Sani Bello da ke zaman sakataren yaɗa labarai na kwamitin rikon ya shaida damin yadda ta kasance a yayin farmakin. An kai ƙarshen taro an zo gaɓar ba da dama a tambayoyi. Na duka ina ɗaukar tambayoyin da mutane suke yi. kawai sai na ji ihu wani ya zara wuka a kaina zai daɓa min ita miƙewar da zan yi sai wukan nan ta sauka ta ɗan shafa hannuna ta dira kan tebur akwai ƙaho a ɗaya hannun nashi sai soka min kahon akan wuyana wannan shine abin da ya faru kuma wannan shine abin da muke burin mu ga mun kawo ƙarshen shi saboda PDP ba jam'iyya bace ta 'yan ta'adda To tun da haka ta faru za ku dakatar da harkokinku ne zuwa wani lokaci kafin al'amura su daidaita? Ai ba abin da za mu dakatar. Mu za mu ci gaba da yin aikin mu na shugabannin jam'iyya na PDP a jihar Kano. Duk tsare-tsaren mu suna nan mun riga mun ba da umarni mun gaya wa 'yan kwamitattukan nan na shiyoyin sanata na Kano ta Arewa, Kano ta Kudu da Kano ta Tsakiya su je ga tsarin da za su bi na shirya yadda za a samu nasara a samu tariye na shi shugaban kwamitin rikon jam'iyyar jam'iyyar PDP na jihar Kano cikin nasara. Da na tuntuɓi mukaddashin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ASP Mustapha Abubakar ya tabbatar da faruwar al'amarin inda ya ce tuni jami'an rundunar suka kama hudu daga cikin waɗanda ake zargi da kai farmakin ya ce jami'ai na ci gaba da bincike a halin yanzu kuma rundunar za ta sanar da sakamakon bincikenta ga jama'a bayan ta kammala. A makon jiya ne dai shugaban kwamitin riko na PDP a nan Kano, Alhaji Hassan Kafayas ya kaddamar da sauran mambobin kwamitin da za su dafa masa wajen tafiyar da harkokin jam'iyyar kafin a gudanar da zaben sabbin shugabanni. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.